والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارحمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكيا وتمجر هجرا من Allah الله صلى الله عليه واله وسلم دبوس يا da ɗari hudu da arba'in da uku ya dace da sha uku ga watan biyu sha uku ga watan biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu muna wannan masallaci na juma'a masallacin sheikh abubakar mahmud Buni. da ke cikin garin zariya jihar kaduna muna karatu cikin littafin sahihul bukari muna cikin kitabul haidi za mu tashi babi na uku babu kira'atin rajuli fi hijjirin ra'atihi wa fi haƙiƙi imam al-buhari ya yi babin da cewa mutum ya karanta alƙur'ani ya ta da kai da cinyar matarsa matar kuma tana al'ada ya ji musulunci ba abin da ya bari shin wannan ya halatta ko bai halatta ba insha Allah ta'ala hadisan da za mu karanta za su yi mana bayani وكان أبو وائل أبو وائل Allah ta'ala ya ji kansa shine wanda ake ce masa shafiqu bin mutumin kufa ne tabi'i ne wanda ya rayu da sahabban manzon Allah alaihi wa sallam ya kasance yursilu khadimahu yana da wata baiwa mai masa hidima yakan aike ta wajiya ha'idun a lokacin da ma take al'ada jininsu na wata-wata ila abi razin yakan ce ta je wajen abu razin wato mas'ud bin malik kenan Allah ya ji kanka shi ma shi mas'ud bin malik yantacce ne na shi wannan bawan allah wa ɗin shi mutumin kufa ne shi ma shi ma yana cikin tabi'ai wanda suka rayu da manzan allah afwan da sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yakan aiki wata baiwa ta ta wajensa fata'atihi bil mushafi ta je ta an so masa alƙur'ani mai girma fatumsifuhu wannan baiwar sai ta miko wannan alƙur'ani bi ilaƙatin au bi ilaƙatihi da zargiyarsa zargiyar alƙur'anin take rufewa idan aka ce ga gafaka na jin mun san gafaka gidan alkur'ani za ka ga an mashi marika kamar takobi da akan mata marika ɗaya, to alkur'ani shi ma akan masa marataya a gidansa mukan ce gafaka da hausa to wannan zaren ko fatan mai tsawo da akan sa gefen shi da gefe a rinsa hatayewa shi ne akan ce masa da larabci ilaka sai ta roƙo ilakarsa ba ta sauko shi sukutun kamar yadda na sauki alƙalabe rubutun nan sai ta kama wa'il allah ta'ala ya ji kansa wannan hadisi wa in dalla inna ma yadillu ala jawazi akhadh quran ilaqati kenan macen da take al'ada idan akwai laluran daukan alqur'ani za ta iya daukan shi a igiyarsa ko tsahanta amma ba ta ciccibe shi haka kamar yadda na ciccibe littafin nan na rungume na sahihul bukhari ba ina fatan an fahimta حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائر ثم يقرأ القرآن آه باين إمام البخاري يكاو أخري نتابئي وائل kuma ya kawo hadisi wanda abu na'ayin al gini dukai ya yi masa shi kuma yana cewa ya ji zuhairu zuhairu dan mu'awiya dan san al shi kuma ya samo daga mansur mansur dan safiya kun ga nan an dangana shi tafiya nan ce ba namiji ba ne mahaifiyarsa ne an danganta shi da mahaifiyarsa saboda shi ya fi shahara da shi wani kila mamarsa gwamma sai ana ce mashi ɗan gwamma an gane ko wani kuma kila dije ce sai ka ji ana ɗan dije da wannan ma ya shahara aka san shi in ka zo in baka ce ina dan dija ba ba za a gane ba to shi ma wannan ya shahara da dan safiya amma mahaifinsa sunansa abdurrahman an gane ko ana samun haka a kowane irin yare ko kabila a larabawa ma akan samu waɗanda sukan shahara da mahaifiyarsu haddasarku mahaifiyarsa ta yi masa hadisi ashe uwa yana da kyau ta rinka karantar da ɗanta uba yana da kyau ya rinka ma 'ya'yansa bita na ilimi duka yana da muhimmanci anna aishata haddasarha tafiya allah ya kama mata yadda ko jin kai ta ce na na aisha ta mata hadisin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri yakan ta da kai matashin kai da cinya cinyata allahu akbar kaji gidan da ake zaune lafiya hmm? za a zo a yi tira a yi tira a kwanta a cinyan iyali yanzu kaga an faɗi duk waye wannan namu da ci gaba sai kaga wani bai taɓa kwanciya a cinyar matarsa ba da yawa ma nan dai ka a ce ka ce gani a ciki ne eh a a haka kawai domin ai kaga irin waɗannan abubuwa sukan ƙara danƙon zumunci ne tsakanin ma'aura kuma su ƙara fahimtar juna to wani ko hira da matarsa baya yi wai kacce raina shi to wani raini bayan tana ganin ka zumbir wani raini kuma shirme kawai da shirini ta dole ne mu gane ci gaba irin na addinin musulunci wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan tada kai da cinyar nana Aisha ta cewa ana haidu ina ma haila yakan yi haka thumma yaqra'u al-qur'ana sannan ya karanta qur'ani ya tada kai da cinya ta kuma ina al'ada idan ashe shahasiyan jikinta ba na jasa ba ne an fahimta duk da jinin da ke fita na al'ada na jaka ce domin jini yana cikin abubuwa wanda ake itibarin sana jaka, amma banda jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin mun yi karatu wasu lokuta da dadewa akwai wanda ya yi wa annabi kaho ya shanye jinin akwai wanda aka ba da jinin annabi ta zubar ta shanye a fitsari ma ta shanye abinta eh an gane ku kuma sai dai ya kara mata lafiya kuma wanda ya sha jinin annabi ya ce wuta ba za ta taba ka ba eh. su annabawa suna da maziya suna da khususiyya shi yasa ka ganin annabi sallallahu alaihi sallam ya kaki sai a rubidi ba ana nufin ni da kai a rubidin kakinmu ba a'a in ka sha kakinmu ko na sha kakin ka, kila in sha bayan sai yi da gaske kuwa ai ba na annabi ba ne haka wanda zai zo a yi wawan kakin shi to za a iya shan guba ala kulli hal abinda hadisi ke nuna mana don ka kusanci mai al'ada ba aibi ba ne kuma don ka karanta alkur'ani jikinka na jikinta ba laifi ba ne domin ita kanta ma a ƙashin kanta idan ta haddace wani abu na alƙur'ani ko ta haddace alƙur'ani malamai sun yadda sun bayanin za ta iya karanta alƙur'ani fitzal ra'akan ko da za ta sauka ce fish an gane ko sannan malamai sun yi bayani cewa tana iya ɗaukan jizi'i a matsayinta na ɗaliban ilimi tana iya ɗaukan jizi'i in ta kalfantu matsayinta na malama mai koyar da alƙur'ani abinda ya fi inganta hana ta ɗaukar sukutun ɗin alƙur'ani sukutun wannan shi ne zance mafi inganci mai son dalla-dalla yana da kyau ya samu littafin a sheikh muhammad bin usaimin wanda ya rubuta akan jinin al'ada kawai ya kira shi da suna addima'u tabi'iyyati filin nisa wato jinainai da mata ke zubarwa wanda haka Allah ya ɗabi'antar da rayuwarsu ba wai lalura na cuta ba za ka samu bayani mai kyau a ciki insha Allah subhanahu wa ta'ala babu man samman nifasa babu man samman nifata haida wannan babi zai yi bayani wanda ya kira jinin haihuwa da sunan jinin haila kamar ikilabi ya yi mace ne na al'ada sai ka kira damul haili damun nifaki shin ka yi kuskure a harshen larabci ko ba ka yi ba ana iya ce ma jinin al'ada annifas ko ba a iya cewa Hadithi zai bayyana mana insha Allah حدثنا المكي Ibrahim. إبراهيم المكي سن إبراهيم يا mana hadithi. قال حدثنا هشام فيكم يتي هشام يا يمن حديثي أن يحيى بن أبي كثير يا ثمود يحيى أن أبي كثير عن أبي سلمة فيكم يا ثمود daga abu salama shine abdurrahman bin auf anna zainaba bint ummi salamata zainab ya ce ga ummu salama haddasarku ta yi mashi bayani ita ummu salama mun san mata ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna ummu salama ta haddasarha cewa ummu salama ta yi maƙyarta hadisi zainab kenan قالت تشي بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولزمتي إنا تارج من زن الله صلى الله عليه وسلم منتجعة إنا فانشد تارج من زن الله صلى الله عليه وسلم في خ... في خميصة muna lullube da mayafin hamisa izhiltu sai jinin haila ya tsinke mu muna kwance da manzan Allah sai jinin haila ya tsinke mu hansalaltu sai na tsuɗaɗe a hankali na jajikina Ba a halka fiya ba haidaki sai na je na ɗauki tufafin da nake sawa in ina al'ada na sanya faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ana fisti jininki na al'ada ne ya zo kaji ana fisti nifas an fi iske imalin shi a wajen abin da ya shafi jinin haihuwa to yanzu jinin al'ada ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata anifisti wannan shine kan tarjama shin ana iya ce ma jinin al'ada annifa eh ashe ana iya cewa tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi annifas faƙultu na'am ta ce i jinina ne na al'ada ya zo fada hannu sai ya ce to zo ai ba gudu za ki ba zo kwanta mu kwanta falta ja'atu ma'ahu na dawo muka kwanta tare da shi fil hamilati a cikin wani mayafin ba wancan ba da muna lullube ne da hamisa ko to yanzu mayakin halila muka yi fanta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babin bayyananne ne duk yana ƙara mana wasu bayanai cewa mace na iya sanya wasu tufa na musamman ta ije shi saboda al'ada in al'adanta ya zo sai ta ɗaura kaiwa yake nan sai ma da ka shigo gida ka ga ta daura to ka san an daure ka an gane ne sannan yana nuna mana yadda matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sukan yi biyan da za su iya domin su sa maka farin ciki kun ga sai ta sadab kadar ta ja jikinta annabi kuma sai ya anka. kila tana ce ko ya zo mu bacci ne ta yi sadar sadar ta ja jikinta ta al'adanki ya zo kenan sannan babu laifi don iyalinka na al'ada ka kwanta tare da su ga ma ƙarin bayani a babin da za mu shiga na biyar babu mu ba sharatil wannan babi zai mana bayani akan hada jiki da mai al'ada hada jiki tarungume ta tarungume ka amma fa matarka bari mu ji abinda hadisan babin za su yi mana bayani حدثنا خليفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب إمام البخاري yana cewa qabisa dan ukuba al-kufi yayi mana hadisi shi kuma yana cewa sufyan anan sufyan sufyan al ne ba sufyan bin uyayna ba yayi mana hadisi an mansur ya samo daga mansur ibn al-mu'tamir an ibrahim shi kuma ya samo daga ibrahim babban malamin fikihun nan da kukan ji ana ibrahim na hali allah rikan maza anil aswad shi ma ya samo daga malami shi aswad bin yazid an aisha daga nana aisha radiyallahu ta'ala an haƙala ta ce kuntu abu shafiru na kasance ina yin wanka ana wannan biyu ni da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ina'in wahidi kuma muna wankan nan a fadar ɗaya ne an gane ko? Eh, muna yi a fatanniya ɗaya ne yanzu sai mu ce bahu to a baho ɗaya ruwa ɗaya muke zubawa a cikin baho ko bokiti mu yi wanka tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kilana jinu dukanmu muna da janaba kenan abinda ya sa imamul buhari ya kawo wannan wallahu a'alam don ya nuna ka. ta wanda ke da janaba ko wanda ke da jinin al'ada ba zai ka a ce ka taba najasa ba jikin ba jikin ke zama najasa ba najasa ta ma'ana ce ba najasa ce ta zajima ba kana ya amurni fa'attaziru fayubashiruni wa ana halin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umurce ni in ɗaura jabto ɗan ƙaramin zane ɗan gyale wanda zai rufe cibi zuwa gwiwa sai ba shiru ni kuma ya rungume ni mu kwanta sallallahu alaihi wasallam a mubashara tana da ma'ana biyu tana da ma'anar runguma na jiki da jiki kawai na biyu tana da ma'anan miji ya sadu da matarsa alkur'ani ya yi amfani da wannan ma fal'ana ba shi ruhunna wabtagu ma kataballahu lakum ana magana ne akan watan azumi ga al'umman musulmi in suna azumi farkon azumi a musulunci da na ta fada to duk sanda kai bacci ka gama sahur an gani ko ka falka ba za ka ci komai ba sai kuma ranar gobe ta fada na azumi sannan ba za ka kusanci iyali ba to haƙai ya dawo aiki ya wahala ga yunwa ga azumi rana ta faɗi ya zo gida bai dawo da abin buɗe baki ba ya tambayi iyali ko akwai abin buɗe baki ta ce babu amma ɗan tsaya in shiga makwabta in samo maka abin da za ka yi buɗe ba ta tafi kafin ya dawo ga gajiyar aiki na wahala na gona ga bugun azumi ba a samu abin da za a ci ba an da dawo ya ɗan jingina sai bacci tana dawowa ga shi ta samo abincin amma kuma ya yi bacci ta ce ho ho ho su yau kabali tausaya mai kasan ku matan sahabbai akwai rahama eh, yanzu da azumin da asar yayi ko kamu ba ka kawo ba tana nan ta haka fuska ina gaya maka kamar haguwar kadaddiyar ƙwakko haka za ka zo ka ganta cin to balantana a ce ha an sha ruwa ba ka kawo abin buɗe baki ba ai ta yi huci ya fi dozin kuma balantana ka zo ka ce ko kina da abin buɗe baki za ka ji baka duk da har gobe akwai na Allah wanda suka san abin da suke yi kuma laifin ma duk namu ne maza mu ne muke cutar ku kana da shi ka hana ko ka ba da mara kyau ka je waje ka ci mai kyau in muna yi ko ba iyalinka a gida sun kai goma ka ba da ɗari biyar ka ce a yi hikima wani hikima za su yi ko iccen nawa za su girki da shi saboda allah ka ba da ɗari biyar ka ce wai yi hikima eh ina hikima ga kamanni amma kai ka je zama ɗaya an zuba maka wani ɗan abu a jami'a ka ba da ɗari biyar ɗin ko fiye da haka ma So, duka dai hannu biyun sai an gyara don hannun dama bai wani aiki na a zo a gani sai an hada da na hau kuma komin kokarin shi bai wanke shi sai an hada da na hagun to yana da ma'anan ranguma yana da ma'anan saduwa da matar don haka malamai suka dubi hukuncin shita mahanga uku kayu ba shi rami af ban jame maku wancan ba ku ce to ne aka yi ko shi nan ko da ya tashi ba daman ya ci abinci kuma dole ya yi ga shi ba a yi buɗe baki ba balantana sabo. to da rana fa ta take ta suma aka je aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sababin haka sai Allah ya ji kanmu da ba a saukar da wannan ayar ba bisa wannan dalili da har yanzu haka ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a al'ana ba shi ruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أتشفوا ينظر أن أو توجد وكف kuna iya ganin iyalanku ko kun yi bacci kun tashi matukan alfijir bai fito ba kuma ku yi ta cin abin da kuke so ku ci ku sha abin da kuke so ku sha har sai farin zare ya ceto daga cikin bakin zare wato hasken alfijir a sadiq daga duhun dare daga nan sai ku kama bakinku ku cika azumin ku zuwa faduwa rana ku kaga mubashara yana da wannan ma'ana kuma yana da ma'anar runguma don haka shi na famfam mai wancan ma'ana ba mai guma ba haramun ne wanda dai ya kuskura da azumi ya aikata haka akwai abubuwa uku a kan shi na ɗaya ya saba ma Allah da ƙatar zunubi sai ya ta istighfari ya tuba na biyu zai biya wannan yini sannan ya azumin wata biyu hukuba a kan shi an gane ku hukuba a kai shi ga laifi sai ya tuba biyan wannan yinin sannan kuma kafara na wata biyu wannan shi ne ya hau kansa idan ko ya ce halal ne to ya riga fata-fata ya halarta haram ta amfahimta, amma mafi sauƙi ya san haramun ne amma kan zuciya ya sa shi ya yi haka to ya tuba ma Allah ya biya yinin kuma ya kafara Allah ya kare mu sai nau'i na uku da malamai suka ambata aka suka ce idan mun lura da hadisin kana ya ni fa attaziru fa yubashir yakan umarce ni na tsaura jabto ɗan ƙaramin gyale wanda daga kiri zuwa gwiwa zai rufe a nan malamai suka ce duk abin da za ka yi na taɗe-taɗen jikinta ita mai hailar matanka in dai ba ka taɓi ƙasan kiri ba zuwa gwiwa ba komai an gane ai duk wasan da za ku yi kuna iya yi amma abinda ya kama daga kibi da tsakanin zuwa gwiwa haramun ne mai wasa da shi shine mubashara ta uku mubashara tsakanin cibi zuwa gwiwa haramun ne sai a kiyaye wannan saboda kada a yi mugun aiki a yi zarce Allah ya kiyaye mu وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأبسله وأنا حائل أن تفاجئ cewa a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fiddo min da kansa waje yana cikin masallaci in na wanke kan nasa in tace masa kuma ina al'ada mun karanta wannan hadisin ba da dadewa ba mun yi dan bayani cewa ashe ya halarta yin haka din ba a yanke hudna gaba ɗaya ba tsakanin iyali kuma kun san amma sukan ɗan ziyarce shi cikin masallacin waɗanda ba sa al'ada domin zance mafi inganci matar da take al'ada da mai janaba ba sa shiga masallaci akwai fata wadda take cewa suna shiga ina fatan an fahimta kamar daukan alkur'ani ne akwai dogon jawabi a kai na malamai amma mafi kyau arja kiyayen haka kiyayen haka shi yake ina fatan an fahimta sannan kada a yi ma alkur'ani ta'addanci mun samu wasu mata in suna al'ada sai su yanke wani aya daga cikin ayoyin alkur'ani su ce jizi'i ne bai kammala ba kamar misali sai su je ƙarfin alkur'ani minal jinnati wannan sai su yanke aya sai su kiccibi abinsu to wannan ta'addanci ne ga littafin allah ba daidai ne ba domin wanda ta yi haka ba za ta so a yanke kullinta ba to me yasa za ka yanke wani sashi na alkur'ani wannan ba daidai ba ne allah ka kare mu kuma ɗakin na na aisha yana manna ne da masallaci ya suna haɗe da ka fito za ka shiga ya sa yakan miƙo kanshi ya zararo don allah ka juyi wannan sha'ani a san dai yanzu mu zai fi a hankali sai ka ji abubuwan kamar almara tana haila ya kwanta a kinyanta, to in ba ta haila kuma fa kada an samu yin wannan ne ha ake yi hatta tana haila ba a daina ba kun gani yana itikafi ma ya miƙo kan shi waje ta wanke hmm? to balantana kuma ba a itikafi yanzu wata in ta zo za ta shawa maka mai zai gaje da ba na son kashanci da Allah ta karya ko za ta kashanci mai haka da Allah hmm, Allah ya tsawo balangana ta ce yau zan maka wanka sai zai ka gawa don kina mun fatan biya ai gata ne ka zauna ta saɗe ka tsab ka ɗaura ya kayanta eh za ku shiga bayi da yara ne haji wani wannan da su ba su da yara ko haji wani tawiki ba'idi wanda ba zai shiga ba a nan kai dai kawai in matanka ba ta waye ba ko kai ba wayayye ba ne daga kai har matan to shi kenan a tafi ki Ha? <laughs> Ah, saboda Allah ka yi wanka da matanka kuma sai ka ce yara ina ruwan yara da wannan sha'ani kuma ai zo ake a koya musu abubuwan da yake halal ne to ku koya mai 'ya'yanku saboda in ta je gidan miji ta riƙe dizam shi ke nan, ta sa shi a tajin hannunta idan ba a karantar da su ilimin addini ba to wannan wani karatun ne kuma to a gaskiyar magana irin waɗannan abubuwa nuna mana shi gaban da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kawo ta fannin kewa wanda sahabbai haka suka tafi da rayuwarsu to ko dai baka yi wani abin baka yi kokari ka sabunta yawwa حدثنا إسماعيل bin khalil قال أخبرنا علي قال أخبرنا علي بن المسكر أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتبع في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه تاب أبو خالد وجرير عن الشيباني إسماعيل يمن حديثي دم خليل يقوم يتي aliyu bin muskiyar shi ya ba mu labari bakon yake ne kuma alkufi shi kuma yana cewa a habarana abu ishaqa abu ishaq suleiman sunan shi shi ya mana hadisi akan masa ba da bani. an abdurrahman bin al-aswad shi kuma ya samu da abdurrahman dan aswad tabi'i ne Allah ya ji kansa an abihi daga mahaifinsa aswad ɗin kenan ko ana ce mashi aswad bin yazid Allah ya ji kansa an aisha ta daga nana aisha radiyallahu ta'ala an ha. qalat ta ce kanat ihdana dayan mu ta kasance. ko ta kasance idan kanat haida idan tana al'ada kaga nan ba wai mace ɗaya ne yake mu'amala da ita ba hmm. aisha ta ce duk matar da take al'ada a cikinmu cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufin an yubashiraha to kwana a rungume amma ha an tattabi'a yakan umarce ta ta dan daura gyabto fi faurin haibatiha lokacin da jininta ke fara wato farkon zuban ma in yana zuwa da yawa sai ce ta daura jirgin sun mai bashi hasanan ya rungume ta kwanta haka suke kalat bayan ta faɗi wannan sai ta ce to maza fa sai a kula wa ayyukum yamliku irbahu ka ku ji faɗi ka je kai aika aika wai cikin wane ne zai iya danna bukatarsa eh ai kamar in ka karanta hadisan azumi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sumbanci matansa yana azumi a nan ma da aisha ta kawo irin wannan hadisan ta ce ayyukun yamliku irbahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ne ne cikin ku zai iya danna sha'awarsa da kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake iya danna sha'awarsa da bukatarsa saboda haka in ka san ba za ka iya ba kan ma ka ba, domin ka jefa kanka cikin fitina yawwa domin wanda ya kuskura ya je ga iyalinsa suna haila to ya saba ma Allah yawwa ya na anil mahidi قل هو أذى فاعتدل النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يتطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله saboda haka Allah ya kira wannan zarafin kazanta na haka cuta na iya samun ka bayan mu ubangiji idan mutum ya ta'addanci ya je ya aikata haka to ya yi laifi babba ya yi gifari ya tuba akwai wasu riwayoyi da suka ce zai sadaka da dinari ko rabin dinari akwai ma wanda suka ce zai yanka baiwa ala halin akwai kuma malaman da suke cewa sai dai ya ta istighfari ya nemi yafiya daga ubangiji subhanahu wata'ala babban laifi ne abu khalid wa jariru khalid allah ta'ala ya جنكي خالد jin عبد الله bin فيما wasifi shi ma ya biyo da wannan abin da jariru dukansu daga abinda hadisin yake karantar da mu zahiri ne bayyananne mu'amala tsakanin mata adalci ake yi yadda kai kokari kai mabadi ya kai magwamma kun ga aisha da kanta take cewa duk matan annabi haka yake masu ba a so ka saki fuska abin wannan ka ɗaure ma wancan fuska ko mu'amalar ka da babiya daban mu'amalar ka da gwamma daban akwai munafikin malami wanda zai dai ya ce kaza kaza kaza kaza ka bugi gaya ma kowa sai ta fito ta rinka baje hannu kamar dawisu wai ita ce ta musamman ya dai kuma ya munafunci abin wancan ya ce bakinki alaikun to gaga zai hada fada da haka irin waɗannan mazan gidansu ba ya zama lafiya in ma wata take ta yi wani abu kirata ya kirata maimaita abin da kika ce to daga nan sai a alatsi na uban mai karya sai a yi nan sai ta bayyana gobe ba ne sake in dai ba gaskiyar baki ana taba gaya muku wadda saboda kini bibi da kirsa irin na mata amarya ya yi fa tana so ta yi mai kan turuwa sai uwar gidan ta ɗauki kuɗi ta sai a jamfa mai tsada sai wanke kin ga wannan ya fiye mani da yake Allah ya tarba ma amaryan hankali da ilimi da kyangen nesa ta ce Allah sarki Allah ya sa albarka mu ma Allah ya kishe mu suke nan ta tafi da abinta sai da ya dawo ɗakinta ta mai gida na ga abin arziki Allah ya sa albarka ta ce mene kuma a abin arziki da kai ma yaya ce mene mata ba ka saya mata wani zani ba turmin a tamfa mai kan gafe ta ce ni zai <laughs> ce a kwarai kuwa ce to an komin ga irin shi yaya zanin nan da Ta ce ya miki da ya ce yana so ya gani ta isa da ce a ta isa da ce ba a saya ba haka nan ce kamfinali ta ba ta ya dubi zani da can gaske ya je ya siyo irin sai ya kira uwan gidan ya ce to ga naki ke kuma ga naki <laughs> to a in kana da iyali sai ka zama dan siyasa in ba haka ba za ka rufe gidanka da hannunka eh sai ka zama dan siyasa inna bi kunna azimu ta inda ba ka zato za a fito maka to ita ne fa take an an an mata ba ka ganya ba ka manta ba kai eh ko ba ka yi to shi ne ya saya ya manta ai maganin makiri kenan wanda ta so ta cinna ma gida wuta aka kashe cikin sauki dole sai mun zama masu lura da la'akari kuma komi mu bi shi sannu cikin hikima Allah ya mana taimako hmm. ah, sannan kusan duk abin da hadisin ya faɗi mun faɗi baya illa ƙari kawai idan ka san ba za ka iya juriyan haƙuri ba to ku haɓa shirgina shi kenan in ko za ka iya dakewa to shi kenan kai ma kai haka da kamar mu karanta wannan hadisin haddasna abu nu'man قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حادث Shi ma سفيان kamar wancan ne? Sai dai canjin hanyar تنج da wanda دوند waifu. wannan ruwaya ce ta maimuna matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ummul mu'minina Allah ya tsara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه إن ينا كان يرنزل أيضا اجتماع تنفس الفنتا أمرها فاتبرت لكن أمشيتا تدور جبته وهي حاجة سنة الآن سفيان يا رويت وأن الرواية ما بدأ الشيباني الله تعالى يتكلم بابا muna fatan Allah ka amfanar da mu da abin da muke yi Allah ka hana mu kuskure a dukkan zantuttukan mu da ayyukan mu ka yafe mana wanda muka yi matan ɗayan mu a kanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaci da ita irin kaci ka tufatar da ita in ka tufatar da kanka kada ka mare ka kaka gaya mata baka mata ko sai maka laifi kada ka yi hijira ka bar mata daji sai dai in har laifin ya je maka yi mata hijira ka shekara kuna gadon amma ba bayan yi ne nuka cewa ta fi da za yi yinka da yawa malamai ta kashe ibrahim na shafiya ce in ka ce shi suka kashe minnan ta sa'a kuma ba na tsammani mutum da yi ya san abin da yake kuma shi karimi ne a ce ya je ya ci daɗi ya ban matan shi ci daɗi hanya akwai kauna wanda ala bai da kuma wadda kawo rahama kuma akwai rahama da yawa maza wanda suka san abin da suke suka nufiya a kuri ma ba su wasu ba biyar saboda sun san halalan ciyarwa kuma da allah ya ce mu ciyar cewa yi yunfi su fi'atin min fi'atin mai yalwan dukiya mai kudi a matsayinsa na mai kudi zai ciyar da iyali ba ciyar mai talaka ba saboda haka miyan mai kudi ya bambanta da miyan talaka yawa wa man qadira alayhi rizquhu falyumsik mimma ataahu Allah hatta wanda ya yake talaka kudi shi ma ya ciyar da cikin abinda Allah ya azurta shi ne ka'ida saboda haka mu kula da Allah shi fa ciyarwa din nan ya fi komi rana hadisi ya inganta ba da wanda ya ci da wasu miskinai mabari da wanda ya ɗauki kuɗin shi ya ciyar wajen jihadi fi sabilillah da wanda ya ci da iyalansa wa ya lada annabi ya ce wanda ya ci da iyalansa ba ciyan wanda za ka yi ka samu lada nan da nan mai ɗimbin yawa kamar ka ba matarsa da iyalan da magidanta sun fahimci wannan koyarwa da ba su yi kohan shekane ma mala kuma da sun kyautata shi eh, da lokacin duk da ka samu hali sai dai ka ganka da ta ne ko mene ne ake cewa cike da babu kayan kifi ne ake ce wani ai haka ɗin ne ko kwaji duka ka kuma a kai a kai ana son a rinka tawa. da wani lokaci ko za ke biya ne in ta tafi ta maka wannan na gwadon wallahi zai ta zauna Ya san zuwa ko ɗan ne kudaje ne matan Eh, amma kawai ba wani bayani kullum ba bayani sai dai iya hakuri kawai yanayi ne zai ta dakan yanayi sai ta gani a kasa kawai an ce makara yana buji a gidan in gani a To a dai daidai kuma mutumin da ke kula da iyali a yi nan abubuwa in dai ba na auren wata shirme ruwa uku ba ne to wallahi idan tsanani ya same shi za ka karka ta kowa taukaya mashi saboda ta san bai mata wasa bai kowa bai kaza bai kaza sai ka fi ka jin tausayin kanka kuma sai ka ga a rufa a ciki amma ba ta san samun ka ba ba ta san rikin ka ba ka ce mata ba shi ka yarda bayan lokuta da yawa ta ce ba shi ta ga wani zanen kudi ta saka a kasan wando ta zo za ka fi wai za ka tumbance ta ta ji wani abu ka ba ba a kan cikin wando na kasa ta taba ji alamar zanen kudi ne ta zan su ɗaurin rijiyar da kai zai kun bambanta to to ga za ta yi da kai ai da babunka da shi duk ɗaya ne a wajenta saboda haka kana da shi ne mugunta ne kawai a kunta <laughs> a yi malamin makaranta ba da arzikin shi ma kana tafiya kawai ka gamu da ɗalibin ka yi an ga wata malamin na ka fito ko ba ka bani yana can abuja inda ake buga sababi a ji alaga wata malam da wannan a shafa malaman makaranta ko ba haka bani ya ko ya za ku min dariya eh na malaman a kai ma matasa abin nan mana har suna nan kamar hmm. nan wani yake iya mun yana tafiya mashin zai shi ta yi fashi yana zai rungura kawai ta yi da wata ta tsaya da nikari ta ce zanna matan lafiya nan da nan aka yi mashi abin da ya kamata a bakin sa aka yi a bakin a bakin aka yi ne ala a halin babu cikin sana'o'i wanda suke da alfarma da daraja to ka sami mai kama da malanta sai ka tona ka gama zaman ofis ɗinka jan in ba kai sa'a ba da ka ranar da sai ritaya a ke tsinan ne umar ta gaida ba ne ne to amma da wuya in dai malami ne in ya su sunan shi malamin a ke tsinan ne sai dai ka ji ana kewansa yawa kuma ba a mantawa da kai shi ya yi mana kaza shi ya koyar da mu kaza har yau ina tuna tana a kai haka ake yi kuma sai ka je yadda ba ka tsammani ka ji an tahe ka akwai wani a alayyar almaru akwai mai sanar da mutane ilimi mai daraja kamar shi aikin annabawa annabi ya ce inna ma ba istu mu'allima an aiko ne a matsayin malami sai ce al'ulama wa rafatul anbiya malamai kuma su ne magada annabawa dan ma zaka ce kudi suka gada sai ce fa innal anbiya lam yatruku dirhaman wala dinar ko dinaran wala dirham innama wa fil ilma faman akhadha bi akhadha bi hazzin annaba ba su bar ne da azurfa ba ilimi suka gada wanda kuma ya riko da shi ya yi riko da rago mafi girma mafi daraja in ji zan Allah sallallahu alaihi ai da aka ga matsalayi ne shine ake kyaman aikin koyarwa tunda ba a gina za ka kada sai dai za ka saki karan alli nan ba za a baka kwalin alli a ce je ka aji ba ko za ka saki karan alli ne ka kai ina me za ka yi da shi kila in an baka ne a baka kudin za a baka maka kullum ne in aka baka maka ba zai kai wata ba mai ka ba a ce kai ka kula da shi ne kama makan nawa ne nawa za a kai da maka dani na kamanin ko to ne mai kamanin ne kama ne mai dani za ka kai da maka to ka ci ne Eh? sannan ina jin gidi na cewa yana ba ni gwangwanin mai yake da suna eh lakasera sai na ga sun kwashe ɗari da hamsin na ce a'a lakasera kuma ɗari da hamsin kaji ko? yanzu ko ya iya haɗa zobo a gidan shi kawai a samu sauki ya ma bi wani lakasera ko wani menene an gane ne yanayi ne ga sunan da yadda ya fi shi da abin da ya taso hmm. shi ne ba ka ba shi a ah, ya yi kyau da haka su yanzu ne kana da yana da shi ka fiye dubu daya ba ka fiye dubu goma ke sai ka fiye dubu daya da ɗari biyar shi ke nan sai ka kawo mini dubu ɗaya da ɗari biyar ya ba ka dubu ya ba ka ɗari da da ke amma ga wannan na ba ka a dubu ɗaya ka siyan dubu ɗaya abinda Allah ya ba ka a kai na sai sai dubu sai kuma dubu ya samu mai kaya dubu ɗaya an gane amma na mana siya ya fi haka da shi ai an ba shi ne ya shi ya zo da shi ka tura ya kuka Allah ba ku ba ba yawa saboda wai shi wayayye ne ka a tunci dan kauye kila a can inda ya zo da shi ana sai da shi naira goma a nan sai wuce ya kai da sha biyu amma wannan da ya amsa zai siyar da filin naira ishirin ma ya yanka ta nan ya yanka ta nan mafi yawa ai masu kayan da suka zo aka yi kanar da shi sannan kuma a cuci wanda zai siya shi ma a ce za ka ban kaza a dai haka zai ga abubuwan da ya yi haramun da ya yi ba a cikin dai ba riba ba ne riba kuna riba ba wani adadin da za ka ce ya zama haram ka kai abu dubu ɗaya ka kai dubu goma dubu tara ne ba ku ce amma shari'a na annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai in ka samu da sauki ka kai da ta addu'a annabi ne irin waɗannan an kasuwa رحم الله امرؤا سمح إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى wannan nau'in mutane ko an zai annabi yake Allah ya tsaro yana da tsofi in zai kai da zai kallafa wa ya tsara yana da tsofi in zai kaya bai lafiya a kauce bahari yana da sauki lokacin da yake bin bashi in ba su sai ce Allah ya ba ko ma ya lafi a wani lokaci wannan nau'in mutane ko annabi da ayi shi saboda Allah yana sa haka yana kuma kan wanda yake rahama cikin bayan kuma yana masa rahama amma kimuna yarhamukum wa rahmanu yarhamu man fil ardi wani man fis samai yana bayani Kuma da shi ne a tsari biyu ne misali kawai sai ka ɗauka a wajen musulunci ka ziyari ba za ta dawo da shi. saboda in na nasa taya ka zo ka ce wannan ba da ke maka naira ce sai ka dauka to ka siya ce in ka ce da shi ni kuma na yi na ba ka bashi na da ba ka ba na yi kana ba ka bashi ka ga in ka shiga bashi da kasuwanci suka haɗu suna cewa in ka kasa kaya sai mai tsaye ya zo ya ce bi'ini duka ba Sai kuma sai ka ce bi'i tuka na sayar maka da wannan tsanan ciniki ya kuma babu mai cewa ya fata sai dai a nemi abin da malamai suke ce mace alfara a nemi kai ka janye mai kaya ko ka ce a nemi ya janye amma shi ya shi ne da musamman kira wa launin mafi ko ya kuma a ko da da kai ne nawa wannan dubu daya sai ke wani ya ba za ke kaya kai ba a nake ba ba a ba a wata ne kai suka ce ma da za ka kasa kayanka sai wani ya zo ya kara hannu a aljihu ya ɗauki wannan sai ya ce dubu ɗaya ya ba ka sai ka ansa kasin ke kasin za ka ce zai tafi kuma ka ke yanayi mara kai kuma ba za ka ce ba mai gani ba inda ba ka faki ba don to kasuwanci yana da daɗi a musulunci wasu yawan yan kasuwa kuma ba sa karin mene ne ma sukan yi alzaba ba ne su ba ta mata kaɗa ko ka samu jari shi ke nan an gane duka waɗannan abubuwa ibada ne in kai duk rana kan in kai da kafin maka yi ba ka sani ba Allah shi ya yi hasha Allah ya ga ta ya Allah, ka الحمد لله